na da labari eh, wayansu abubuwan da muka sa muka yi bincike kenan a jihar mu a plateau an saci kuɗi wanda ya kamata a yi amfani da shi a samu kudin nan kudaden nan abin da aka yi bincike muka duba muka gani an ce an ɗauki biliyon shida biliyon shida wanda ya kamata taimaka biliyon shida ɗin wato da mun ɗauki kuɗin nan so hudu ko so biyar kenan da mun karbi kusan biliyon biyar kuma a wajen eh, gwamnatin tarayya an kara kai menene zai sa ba za mu gyara makarantu da yawa ba amma abin da muka tare a kasa shine mun ga kudaden kudin nan wanda ya kamata a yi amfani a ɗauki kudaden nan a gyara makarantu da shi an ɗauki kudin an kai ana sa aljihu an tafi da shi so idan an ka samu kanka a cikin wannan menene za ka yi to me kai a kai dole ne ka yi bincike wanda ya ɗauki kudin ya da mana da kudin ya da mana da kuɗin in ya da mana da kuɗin za mu yi kokari mu je mu nemi kudaden da suna kasa yanzu a ce yanzu basu suka muke yi muna neman basu suka ne mu je mu ɗauki wannan kuɗin da shi a bai kamata ba in muna da wannan kudin da ba mu da wanda mun bari a kasa don muna da makarantu da yawa muna da aiki wanda ya kamata mu yi ma yara ma ma'aikata ma ticoci malamai wanda zai gyara a taimaka a ilmantar da yaran mu amma mutum ya zo zona shi kadai ya ce ya dauki wannan kuɗi ya tafi da shi kuma a ce ya bar shi ya zona lafiya ai mun cuce mu mun cuce na baya wanda za su tafi saboda haka shine na ce duk wanda ya ɗauki wannan kuɗin dole ne sai ya mai da kudin in tarayya ba za su iya ba mu jiha za mu san dabaran da za mu yi ka ce lokacin da ka zo makarantu a rufe suke babu albashi kuma sanda ka dawo da malamai sama da dubu biyu aiki me ya kawo haka ah, saboda mun ce gwamnatin adalci muke da mun gane abubuwan da ya faru a plateau a ah, kusan karshen shekara biyu ko uku mun ga plateau ta da wani iri a lokacin plateau ta zama gwamnati mulkin mulkin danniya mulkin ah, kabilanci mulkin wariya so plateau shi yasa aka rude mun gan plateau tana cikin wani tashin hankali waɗanda aka kore su a aiki ba bisa ka'ida ba an kokore su mun fara ma daga shugaban eh, eh, ma'aikatan gaba da head of service wanda ya kamata ba a yi daidai ba a lokacin da za a nada mun dawo da shi mun dawo da shi mun nada wanda ya kamata da kuma shugaban university ka baki da tuna university ya rufe ta saboda ba shirya da shugaban university ba da shi eh, vice chancellor ba an cire shi aka rufe university ga baki daya mun dawo da shi mun bude university an yi graduation na university na kusan mutane set guda biyu an yaye ɗalibai hmm. yanzu ɗalibai suna murna ana shiri za a yaye wansu za a yaye so abun da ya sa mun dawo da su kenan ba coci kada ba akwai ma'aikata da yawa akwai wayanda ana muna ganin rashin adalci mun duba wayannan duka mun gani mun ce a yi adalci shi sa ga ticoci wayanda kusan dubu biyu ko uku yanzu ma muna neman mu kara wajen dubu daya mun ce a dawo da su mu galle laifukan su da na ga fufukan na ga wayan su ba abin da za a kore su ba ne na ce an yafe musu su dawo su ci da su ci gaba da aiki